taimake ni da shi na gode ma Allah da Allah ya sa gani cikin izala kuma Allah ya sa na karatu likita to gani ga marasa lahiya suna cikawa gabanmu wasu cika ga hannunmu to haka da ina cikin izalar nan ana ta tai kafuri kafuri ɗariƙa zakiri kafuri duka ne amma idan aka zo cika gabana ga hannuna ina aiki sai a ah to ni kuma anya kafiri kafiri kafirin ga yan dariƙa gaskiya ne ga ni ga hannuna ana cika da kalmar shahada to haka dai a asibiti alaru na samu kusan mutum hudu tsakani da allah gabana a hannuna sun cika da kalmar shahada yan dariƙa haka zalika na dawo aka tura na asibiti birnin kebbi a nan kuma na samu mutum biyu tsakani da allah ga ni ga hannuna sun cika da kalmar shahada aka tura ni kan kamba a can kuma tsakani da allah na samu mutum hudu wanda suka cika kalmar shahada a hannuna to daga nan wani ceto izala akwai matsala amma dai to wallahi wa'annan da nake baku labari wa'anda suka cika ne ga hannuna gabana ba labari ba kuma 'yan dariƙa to sai na ware ɗarɗar akan izala ina ce anya mutanen ga kafircin gani gaske ne gaskiya akwai matsala to wallahi ban mantawa lokacin watan azumin ramadan ne an yi kwastin mallamai gari gari na izala suna wa'azi akan abu ya ɗaure min kai na je majalisar nan na baka mota ta tsaya na haukan mota ta na rubuta tambaya Allah ya ta tambaya shin ko kafuri na cika da kalmar shahara? sai an ce ina kafuri bai cika da kalmar shahada ba ai ba kuma ba za a taba yi ba har abada shi wannan malamin da bakin shi na ce to <laughs> idan a ke kusan zama murgaya <laughs> jama'a to Allah dan ya hakuri a sauraren da kunnen basira domin ina yi ne dan in ceci matasa ba dan na isa malami ba bayan wannan bayani kuma zan rance da qur'ani bisa ga yaqinin da na gani wallahi ba kira ni kada rika zan rance da qur'ani kamar yadda mai guduma gai gaban kowa Allah shi halakar da ni nan wajen idan ba addini muka ba to washe gari na sake rubuta wata tambaya gobe ke to alaga ta malam idan aka cika da kalmar shahada shin tsammanin rahama ko ko tabbar rahama ya ce a ah, ai idan mutum ya cika da kalmar shahada kan masa kwankwanto akan rama kaburi ka san dan da sun kada kaulansu <laughs> na ce to ana nan sai na ce to yanzu abinda zan yi ina son in sake haɗa tambaya mai kyau wadda zan fahimci to yaya an ka ɗauki 'yan ɗariƙa sai na shirya tambaya washe gari kenan ran kwana na uku alaga ta malam ina da tambaya ni ne ina da ya budurwa ta isa aure amma mutum uku suka hito mata aure kuma da yan dariƙa <clears throat> shin ko halitta in dubi ɗaya daga cikinsu in bashi ita aure a matsayi na ahalin sunna sai ce wai ya zubi lahi shi mallamin nan mai bakin nan <laughs> ya ce ha'u zubi lahi wai ya zubi lahi ba don rika mata ka ba ka yi mata na ce inna lillahi wa inna ilaihi saboda haka yariya ake halitta nan Sai tana ta samu ahalin suna na ce na ce mallan jahimin gamu mota ne jahir nan wurin gamu ina ba <laughs> ta bude mota ita ya ta wala na gama izala nan cikin mutane da annabawa ce ah alaga ta wala salamu alaikum to mu ko na hukuncin mu da mun kawo mata ɗari ku mu sake ya ce haka ka saki zamna sai ce wanda ya auri mace ɗari ka kai ya saki haka shike kamar kaga kafura ka auro ta ga musulunta da ita Allahu akbar sai na gama kayana na gama takarduna na buɗe mota takardu suna sabbi da a samdun na ciccire na ce to izala dai Allah ya raba da lahiyarki wallahi na rantse da Allah izala ba musulunci ba ce to duk da ɗan zaman da muka cikin izala akwai yan bidi'o'i da yawa wayanda muka yi a can lokacin muna yan kungiya to yanzu da ɗan karanta su ga yan kungiya ko za a samu ya kawo hadisi ya kare su ya mai da su sunna in kuma ba a kare ba to kulli mu da muhdathatun bid'a kulli bid'atin dalala kuma kulli dalala bin nar Allahu akbar a abu na farko shine kirkiro izala izala 1977 to jama'a izala an kirkiro ta a 1977 to tunda an kirkiro ta a 77 kaga kirkira ya shiga kullu sattu bid'a eh kullu bid'atin dalala kullu dalala finnar in kuma akwai hadisin da aka samo ga annabi yace izala tana ciki sai a kawo in kuma babu to da si kullu sattu bid'a <laughs> to sai magana dangala wando zuwa kwabri wallahi ko wacce dan galawando zuwa kwabri sunna annabi na yawa annabi karya sai Allah ƙone shi aka dan galawanduna zuwa kwabri sunna sunna sunna to don Allah a wani annabin wallahi duk shadda da zaka sa yadi ko kowane irin sutura ta naira miliyan ɗaya wallahi in ka dan galawando ba za ka sha ba jama'a kada ni kai za ga mutum hirga hirga ya hirgici amma lokaci ina can gaskiya duka ina ganin daidai ne zan shigo cikin mutum dubu amma ni da yadda galawar bai kuma daidai duka wayancan kaburi <laughs> to annabi cewa yi eh, kada ka sa sutura ta ja ƙasa ka taka kuma kada ka sa wadda ta yi ma kaɗan kun ji bayanin annabi to wanda ya sa wando kwabri don Allah bai kaɗan ba to kaga annabi ya yi a gidan kuma a sunna sunna sai a ba mu hadisi sai zanen suna masallaci a taro ana zanen suna masallaci wallahi na taɓa zuwa ce alga ta malam wai zanen sunan ga masallaci akwai hujja wallahi ba wata hujja illa dai kai marokan nan ne ga makaɗa ga maroka ga makira duka kuɗin malamai <laughs> kaga da ya zuwa cikin kullum mu da zata bid'a ku tambaye zala matasa su ba ku ansa ko kuma a tafi nur sai magana tura malamai gari gari wa'azi watan ramadana only watan ramadana ai wallan wani gari kaza lokal gamma wani gari kaza wani gari kaza annabi muhammadu ko abakar umar aliyu usman sun yi wallahi in ba tun da ba su yi ba wallahi a kuma firnar ko ai bayani sai uniform ne agaji ruwan kasa kasa da buluhu la mutanen mu kada ba ta fasha ku ba ku saboda kun yarda a raba a mai kyau da mara kyau ni kai na da agaji nike na na fitiyanu da addini na biyu na da in ba da kai na sadaka in samu buta ruwa in gyara sahu kuma in taimaki mara ƙari har da washewa kai sai ɗinki eh saboda Allah ba don a bada kun ba amma su da ba su yadda a raba bid'a ba to to Allah ai mana bayani uniform ruwan ƙasa ƙasa da bulun walla, har da buzuro gashin tantabara a sama wa annabi. amin amin sai kiran sallah ko wa'azi da speaker duk dai suna cikin bid'o'i ko a kawo hadisi sai alamar musulunci da ciran kwakwa uwar kwakwa da takubba biyu sun gilme <laughs> to shi kuma a wani annabin inda duka ga mota izala za a ga eh, kwakwa ta yi haka takubba sun gilme <laughs> wai sunna sunna sunna to wani annabi ku tambaye su su ba ku hujja ta wannan kwakwa da takubba biyu gilme eh. to sai kora da addini a kori nan da addini a balle abu ka ci doki an kore ka da addini wallahi annabi taɓa yi ba ta sai makarantar mata aure duka wayan nan bidiyoyi na muna buƙatar bayani yan izala su yi muna bayani ta alhamdulillah sai magana kin annabi lokacin ina cikin su na sani wallahi ba a son annabi wannan maulidin kamar bala'in duniya muka ji na yi in an ka ce wata maulidi ya kama hawan jini da walsa da suyan dan zuciya bane yayi in ka yi wanka gari ka ji can an tasowa ka yona wallahi in dan izala bai iya tadda ban wurin maulidi ga kada Allah shi min rahama to kai wannan maulidi da ku annabi yayi wallahi ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har da Allah da kanshi yayi maulidi muna da hujjoji da yawa na maulidi wallahi na taɓa halartar wani wa'azi inda malamin su ga waɗin kulubu wani wallahi wa rahmati fa bi zalika falibara hunnan da kun ka dogara gare ta kuna maulidi wa ya ce annabi rahama ne sai muka buge da kabara wai wa ya ce annabi rahama annabi ba rahama bane muka buge da kabara yanzu don Allah ga ayat Qur'ani dan ta ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin amma an ce wacce rahmana annabi balle ku taru ku ce ku yi murna saboda samu shi kai Allah sauka sai magana kin annabi da gaya muku suna yi ni na sani kuma ku tambaye su na warko an kashe a kashe halin baiti din nan waɗanda masu gidajensu can waɗanda an maka suka fara to nan wata ki annabi an kashe mai ɗaya an kashe mai jikoki an yi tabzaha da kanun jikoki ne duka wanda ya sani ya sai wala har dan izalar da annan wallahi lokaci ina cikin suran ce wai wancan jikan manzo Allah kai kajara wallahi babu shi duk sun mutu ko guda babu wai babu jikan manzo Allah ko guda su kawai yaqini kawai annabi da shi da zuri'a ta duka an tarka ta babu ko guda wallahi duk dan izala haka yake bisa kuma ku lallaba ku ce da Allah dibawa ga wancan a cewa cikin manzo Allah ka je fa wace ma aula ka ta ka shirka saboda ba su son ganin ko guda sai ba awa annabi wallahi ba su wa annabi ni lokaci ina ciki wa malam don Allah taimaka min saboda Allah da annabi ka bata raka a da don Allah ka ce za a yi amma annabin da ka samu matsala ta shiga wallahi ba awa annabi a ina buga da sun ce to na ji ba awa annabi amma za ka ci albarkar yi wa annabi kuma ka sani ba ka ciki saboda za mu zo ranar kiyama mun shekara dubu hamsin tsaye muna tsayin shekara dubu hamsin kowa akan matsuwa ya dangana da cewa kai a kashi wutan malai. duk a yanke hukunci a kai mu wuta mun gaci a je wurin annan annabi ya ce ina a je wurin wannan annabi ya ce ina kai fa ka ce ba wa annabi wa a je wurin wannan annabi ya ce wane ni an yau ga abin da ake ciki haka dai za a je sai an kai wurin manzo sallallahu alaihi wasallam shi dai zai ce mutu ana laha ana laha ana laha ni adda ceto ni adda ceto ni yanzu sai ya tayi wurin Allah Allah shi yi mishi kai ka ce ba ai mai amma Allah ya yi mai sai to kana ganin kana cikin abin da zai faru na alheri ka ce ba ka annabi amma Allah ya yi mai to kaga akwai matsala eh sai wallahi wallahi an ba mu hadisin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tsaye ka yi tsari wallahi in ka yi tsari da tsaye ka sunna haka muka yanta sakin zakuran muna tashe zai tsari ca annabi ya yi ta ina lallahi wa ina ya raju sai bakin ciki da ranar aihuwar manzon Allah sallallahu ka ji ta wallahi na rantse da Allah da ranar ga ta yau nace muku in ba su iya tadda cikin mu ka Allah shi min haba ni na sani na san abin da suka ci bakin ciki na duniya duk bai kai musu ga ba kuma da kaya bakin ciki za a zuciyarka za ta faɗa ma da kanta cewa wayannan mutanen ba yadda zaka yi da su karuwa kawai su kai da kanka sai zuciyarka ta karanta ma sai ka tashi ka gaba wallahi sai annabi mutum na kamar kowa wallahi duk dan izala na cikin wadda fatawar annabi mutum na kamar kowa yau saboda Allah shin cikin kowa babu babu mashayi cikin kowa babu azalimi ba munahuki ba to kamar kowa to Allah ba zagai ba sauka to sai eh, kafurcin izala wanda na tabbatar da shi ba ta kuma na ta aika tambaya ba ansa na ɗaya izala ta haɗe to an samu matsala jos kaduna wa'annan sun ce wa'ancan kafirai wa'annan sun ce wa'annan kafirai sai muka ji rana da za su gamewa sun ce suna son miliyan 237 lancin sanata david mark ranar ahalar sunani su gwamnan jihonin jansuwa dukkan ahalin suna ne wannan ranar duk an gayyace su wajen to mu mun duba a tv mun duba a tv mun sayi kasar ɗinsu mun duba mun sayi jarida mun kalla babu inda suka ce ci junansu ko suka kwaci kansu da kafircin su kala mishi su yan jas sun ce mai yan kaduna kafirai yan kaduna sun ce mai yan jas kafirai an haɗi a muhammad sallallahu lalata ce duk inda musulmi biyu ɗaya kafirta ɗaya take yanke ɗaya kafiri ne to jama'a an haɗe shin yan jos ne aka gano aka yare an ka ba su kalima sun ka gamo ko ko yan kaduna aka yare an ba su kalima sun shigo mutum mu shakin ba to don Allah ni kafuri kai kafuri mun haɗe don Allah mai haɗe kafirci haɗe wallahi da ibada su da sallar su sun sai ta ranar kiyama babu ta wallahi babu ta saboda kun haɗe ni haɗe kafirci sai kafirta masu la ilaha illallah ni na sani wallahi duk inda na jila ila ta tashi kama a halba biya ta ni yi gaba ita har inda na ta saboda matsala ta amma ka danna kasa ka na sangaya ko mamar mamar ba matsala amma da na ji ila shi ke nan na tuma na halba wallahi to saboda allah jama'a zan tambaye kai ne ka ce alga tamalin ni dai na sha'awar musulunci zan shigo sai aka ce to za ka shigo musulunci eh to za ba kalmar shahada la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah muhammad rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam a ce to ka musulunta da yanzu ka je a nuna ma yadda za ka wanka kuma in lokaci a ce a je a gwada maka yadda za ka sallah in azumi ne a ce ka bakin bakinka sai a sharuwa ruwa nan ka musulunta to kana nan ka kwari cikin musulunci an kola an kola can kace waggala ilar da kun kaban kuma mai ita kaburi don Allah baka hita ta inda ka shigo ba <laughs> ta kofar da ka shigo ka koma ita ta nan shikenan wallahi da sallar ka da ibada sai ka je gaban Allah duka ibada ta da azumma da sallah da duk ina suke sai a ce ah, to ai dole ne ka ce la ila kafirci ai dole ne ka haita nan da inda ka shigo babu sallar babu azumi duk kai gaban za sai hasanin zakare wallahi ban manta ba akwai wani malamin su duk da yake ba kama suna ya ce abinda suka roƙo ga Allah Allah ya gwada musu sun kai matsayin da za a ba su kulake irin na 'yan sanda kulake ina saurare ya ce ah, wallahi in an ka ba mu kulake irin na 'yan sanda ha zakiru wallahi sai ya abu jikan zakiru yau saboda allah kana musulmi ka roki allah ya ba kulki irin na sanda shin ka bugi mai bautan gumki a'a ka bugi masu ta yare suna yanka suna ci a'a ka bugi barayi a'a ka bugi farto a'a yan luwaɗi yan madugo a'a kai duk ban da su damun ba to ya matsalar zakiru Ah to shi kwalahim ya yi kwartancin iyal a ah, sata ya ma ko na a ah, kai ni la ilaha illallah dai yi ya buti kai dai saboda Allah ina musulunci to ah, a jama'a takaice na da ma da yan gunta bayani ga su wa'annan yan kungiyar saboda haka duk wani dan kungiya ga ya maka kozo yana taƙama wallahi ƙarya shi kuma billahi allazi la ilaha illahu ba mu iya komi ba sai ƙazahi don mu samu jama'a wallahi ƙazahi kawai mun ka don mu samu jama'a shekaran je ina sokoto eh wancan lokaci yi eh, wancan lokaci ba <laughs> eh dan lokaci ina kungiya ba mu iya komi ba sai ƙazahi shekaran je wallahi ina sokoto sai wani kamin to yanzu kan yan dariƙa kahirci ya kai kahirci gashi ga hili ce to ku zo da wata sabuwa saboda duk wanda ya turo da izala wuri na yau saboda da na yana ita yanzu ka kwaci kanka ga kayarci ga hili na ce shin mina na aka ce saurara sai an ka ɗauko waya an ka danna min sai gashi ana cewa lam yalid wa lam yulad kake shehu burhama lam yalid wa lam yulad kake shehu burhama kai ka kwaba nama kai ka yaba kashi kai ka yi mi duka siffofin Allah a waka an ba shehu burhama shehu ibrahim duka kul wallahu siffofin ka take bayani kaza kaza kaza kaza sai da ce ku dakata an haka shi yana nan wallahi ko ba ma so yi magana shi ba sai na ji an ce nan kan jiwo azin da sun ka shekarun jiya sun raba na kusan haka za a ɗora yawo da shi na gaya mu ƙasar hidai mun ka iya ga wancan lokaci ina cikinsu mu samu jama'a to za a rinka yawo ya eh, can da rubucin za a rinka yawo da shi ana kawo cikinku ana danna sai na ce a ah. tun da na ce to yayi ya ce ai ku ga hizala wagga wahalar ta ku ni yanzu kuke cikin ta ni na zata to bari in ba ansa lam ya luwa lam yula kake shehu barhama wagga ba magana yan dariƙar ya bace mu mun san baban shehu barhama muna da hutun shi mun san ɗaya ne mata nawa ne maza nawa ne kai ƙarshe dai mu hadin man ɗiyan shi muke to kuma lam ya luwa lam yula to wanga ko kazayen ku kuken izala ko kuma ku haɗa kai da kiristoci ku kulla wanga shari da neman mutane sai an kai shu dama na haɗa muku da kun taho wuri ne yana son da wani wallahi malam sai an ka jaya kasar ban koma jin wuce ne ba wallahi malam wallahi na ga wani mai game dusu dusu da ɗan galawando laushe eh, na asibiti mu da sokoto ya to ka yan ɗari a kahirci ya ka kahirci sai nan matsoci inna lillahi wa inna alga ta mala kahirci ya ce kahirci ya kahirci na ce ake malam ya ce katiba yan banda kayarci yan dari sun ce wai ga madina can an gina a kaulaha a daura zuwa a daina zuwa wacce madina ta baka ga madinan sai ya ce ka lalle ka harci ya ka harci to alaka ta malam ko akwai wani tayin shayin ka da ya rubuta ko kuma wani wa'azin shayin da muka iya dogaro da shi eh, yan dariƙa ka iya dogaro da shi sanin shi ga wayar Allah ya rika shi hujja in saka harci sai ce eh to wallahi babu dai wani littafi ko wata babu wani wa'azi ga waya ko wani littafi shi dai ya ji an ce na ce alhamdulillah ya ce alga ta alga ke mai kuma kada hudu abin da bai <laughs> wala sai jiki ne dam sai na ce to alga ta malam magana ka kamar kashe ta gaba saboda ba mu da dalili ka san inda akwai dalili ya ce eh to to abu da ma haka digo kasashen da kawai zo zo ban gwada wallahi wannan duka inda ka ji sun karanto ba shi ne za a yi shi ɗaya dubaran mu ta samun jama'a lokaci yana cikinsu kuma suna nan suna yi saboda haka jama'a matasa ku lura billahi lazi la ilaha illa huwa wallahi in izala ba musulmai ba kuma yanzu haka ga zahiri ta hanyar rantsuwa da qur'ani gaban kowa idan Allah bai anshe ni annan ba bisa ga rantsuwar da zan yi to duk dan izalan da aggarin ga dai ya motsa ku ce kai lance ba mu da matsalar kai karance kan ma ka kare mu ka ce in kahire ne kai musulmi Allah mi nan don Allah jama'a nan tabbata ne alhamdulillah jama'a ga Qur'ani bisa kaina billahi allazi la ilaha wallahi tallahi billahi la ilaha mu yan dariqa musulmi muke billahi lazi la ilaha illa huwa mu yan dariƙa ba kairai muke ba Allahu akbar idan mu ba musulmai muke ba idan mu yan dariƙa kairai ne idan kuma kamar yadda na ce mu musulmai ne ƙarya nake ya Allah ina roƙonka yanzu take yanke ka balbalo min da balbalin bala'i Allah ka yi daga-daga da ni ka duku-duku da nama na take yanke yanzu ka mai sakura yala idan mu yan ɗariƙa ba musulmai ba ne allah gani nan na ba da kaina ina so in zama aya ga jama'a kowa ya gama ganin a daga-daga da ni a yi ɗariƙa idan mu ba musulmai ne ba allah gaban ka na ɗauki wannan ƙur'ani allah ka san mini da masifa da balbalin bala'i da jaza'i ta kaskanci ta ke ta daga daga dali ka sa in tutsuro da kan mambarin nan kowa ya gama gani in ka ki wannan maulidi da muka taru muna yi billahi lazi la ilaha illa huwa sunnan manzon Allah shi Allah yana son ta annabi yana son shi idan ba sunna annabin ba ce muka ya Allah ka daddago mini da balbalin bala'i kai duku duku kai gaggagagga da ni take yanke kowa ga magana nama na zube na bar kaina a yi kwanaki da mai guduma ya rance suka ce eh ai ta lalata ya Allah kada kai mini ta ke take yanke bainin jama'a ka kaskanta ni kai min tuku tuku da bala'i kai daga daga da nama na kame in sarki wannan qur'ani ya Allah zikirin da muke na la ilaha illallah billahi allazi la ilaha illa huwa musulunci idan ba musulunci muka ba Allah na roƙe ka Allah kada ka ƙyale ni ka ɓoye ilimi Allah kada ka ƙyale ni mutane su ɓata Allah na ba da kaina ka zubo mini da balbalin bala'i ka yi tuku-tuku ka yi daga-daga ka yi caka-caka da nama na take yanke in duro kan mambarin nan ba girma ba idan kuma Allah duk abin da na faɗi na rance bisa gaskiya Allah ka ƙara mini lahiya ka ƙara mini kwarjini ka ƙara min ɗaukaka ka kuma kare maka shirin sharrin maƙiyi ko na gari kun gashi Allah san sauke Qur'ani Allah kamar yadda na roƙi kai daga daga kai duk dugu da nama na kamin in sauke Qur'ani idan ƙarya ni waran tsuwa Allah zan sauki jama'a kowa ya duba Allah idan ka bari fa na sauke to ka nuna gaskiya na faɗi kuma akan gaskiya na rici idan kuma ka tutsurar da ni kai daga daga da nama na nisan abin kallo a ɗan hotuna a yada a duniya a bar wannan ɗari ka kafirci Allah ka nuna ma jama'a aya zan saki urani Allah ka nuna ma aya ka nuna ma jama'a aya zan saki urani Allah ka nuna ma jama'a aya zan saki urani Allah ka nuna ma jama'a aya zan saki urani Allah ka nuna ma jama'a aya zan saki urani Allah ka nuna ma jama'a aya zan saki Allah ka nuna ma jama'a aya zan saki urani Allah saboda haka jama'a ni na rantsuwa da qur'ani ba don wani ya nuna min wani abu ba ni na ga yaqini billahi allazi la ilaha illa huwa na rance ma ka dan na ga yaqini saboda haka duk wani wanda adda ko kwankwanto a zuciya ko menene ko menene to ya sani wallahi ya rika ka musulunci ta billahi allazi la ilaha illa huwa wanda ce mana kafiri shine kafiri nan gari na janci akwai izala da yawa to a zo da rantsuwa a ce izala an musulunci muku kahiri maulidi kafurci zikiri kafurci mu ga zai faru alhamdulillah rabbil alamin Allah